a cikin shagon shi na sude sai ku kewaye da 'yan gidan shi guda biyu na kokarin kammala wata odar kayan girka bokiti na ruwa da aka kawo mishi saboda wanke hannaye don kauce ma cutar coronavirus daga bullowar wannan cutar zuwa yanzu sai ku na samun aiki sosai fiye da yadda ake zato Mun samu da yawan odan kaya. Mun rage farashin kayan saboda mu kawo mu a cikin wannan hali na annoba. Dangance da marata na bukitai da ake wanke hannaye sun samu kasuwa sosai. Amma sauran harkoki komai ya sha baya. Saboda ko ɗaya da sauransu jama'a suna ƙauracewa. Eh, Bayan an kammala ƙera shi, idan ana son ayi aiki da shi, ya kamata a haɗa da makayi ruwa na roba da aka liƙa ma kan famfo. don zuba ruwan wanke hannaye sannan kuma a girka wani bokiti a ƙasa inda ruwan dodar zai zuba wannan kayan ga baki ɗaya ana samun su ne a nan shagon sayar da robobi da ake ce ma kofsarai a cewar muhammadu wani matashi mai sai da robobi a lazare farashin robobin ya karu dalilin isowar wannan cuta ta coronavirus bayanan wannan cuta tare ta sa yanzu dai mutane kowa dai ya damu da ya sai wannan dispositif din don harko satimil san san wimil duka ne ana sai da shi yanzu kuma ya kai dimil robi ne ma a harko mil dai san muke siyo shi yanzu in ka zo sai dai mil abin da ya sama wannan hawan farashin ya yi kamari a cewar hassan amadu wani dattijo wanda ya bayyana rashin adalcin 'yan kasuwar robobin da suke amfani da cutar suna kara farashin kayan. ko kan famfo da ake sayarwa jika ɗaya yanzu jika uku suke sayar da shi maimakon su rage kuɗi sun ƙara farashin bai kamata a yi amfani da lokacin annoba ba gaskiya bai yi ba hanya ta farko ita ce zahiri don rigakafin wannan cutar ta covid-19 wato wanke hannuwa da ruwa da sabulu wannan wata dama ce ta ka adana 'yan kudade don mu sai wannan kayayyakin in kuma ba mu samu kayan duka ba to sai mai aiki da wanda suka sauƙaƙa cewa da ruwa da sabulu